da yake yi wa manema labarai bayani a game da dalilan ɗaukar wannan mataki emmanuel macron ya alakanta shi da yanayin siyasar da ake ciki a mali inda sojoji suka yi juyin mulki sau biyu a cikin watanni tara hujjar da editan jaridar La Rue Ibrahim Musa ya ce bai gamsu da ita ba. Yaƙi da yake yi saboda 'yan ta'adda ba saboda mahukuntan Mali bane shiga yaƙi. Yana yaƙi ne saboda a samu kwanciyar hankali cikin ƙasashen Sahel saboda a kare al'ummomi na ƙasashen Sahel. Kuma 'yan ta'adda ga su gurin su ba su mamaye Niger ko Mali ko Burkina ba a'a su gurin su duka Afirka ce ta yamma. kenan yau in ya hito yace ya ji so za shi an ba su hili kenan su zo su yi duk abin da za su yi in suna so su makai kai bakin teku to ni ga nawa nazari zabe ne ya ga ya karato tunda zaɓe ya karato kuma ya san da 'yan kasarsa cewa da 'yan faransa suna jiran shi bisa ga zancen operation barkan tun shekara takwas mutum dubu biyar da ɗari abin da ake biyan su da su lanho ne na talakawa su ne ake ɗaukawa ana sa cikin wannan yakin kenan lokaci ya karatu wani za a cewa Emmanuel Macron shi bayani an san da yakin abin ya ya canyewa ba a yi tunanin wankin hula zai kai faransa da raba hawan ga lokaci a ci gaban bayanansa shugaban na faransa ya ce duk da yake rundunar barkan za ta fice daga mali wani rukuni na dakarun kasar za su kwatse da sojojin rundunar haɗin gwiwar kasashen turai don ci gaba da kafsa yaƙi da 'yan ta'adda a iyakar kasashen niger burkina faso da mali a cewar nasiru saidu na kungiyar voix de sans faranshi ba shi yiwa ta yanke hulɗar ta kwata-kwata da kasashe irin namu na sahel su lalle muna amfani da su amma yanda su suka da damuwa gare mu su zamna tare da mu mu ba mu da irin watan damuwa domin nan gare mu suka samun arziki nan gare mu suka samun uranium nan gare mu suka samun fetur nan gare mu suka samun zinariya da duk abin da ka sani ana tattalin arziki da shi nan gare mu suka samu shi bincike da yawa ya nuna ma wutar lantarki ta wurin shi kana ganin da uranium din mu aka yanta da shimawa amma ana barazana ta diplomasiya ko da yaushe su nuna nuna mana a ah, kamar mu ne mun kai bukatar su ba su sun kai bukatar mu alhali ba haka nana ba kasar faransa mai dakaru 5,100 a yankin sahel na kashe biliyan ɗaya na euro a kowace shekara a yakin da aka shafa shekaru kusan takwas ana gwabzawa a wata hira da muka yi da shi a makon jiya tsohon ministan tsaron kasar nishar kallamutari tari ya ce janyewar faransa daga wannan yaƙi babban koma baya ne ga ƙasashen sahel a nan dai Nijar da burkina faso ni na san asara ce babba na san kuma matsala ce rishin tsaro kasan mali shi ya kawo matsala cikin ƙasar nijar matsawar shi ta janye sojojinta ba ta tsare mana mali ba aikin zai muna yawa nan ƙasar mu na tuntubi kakakin gwamnatin Nijar Tijani Abdulkadiri don jin matsayin ƙasar a game da wannan mataki na hukumomin Faransa sai dai haƙa bata cimma ruwa ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar